rawa da sharholiyar makaɗa kenan da suka sha bushashar su a yayin babban taron kongaren jam'iyyar lumana afirka da aka yi a zauren palais du da ke birnin yamai tsawon wuni ɗaya dai mahalarta taron sun tantance matsayi da aƙidar uwar jam'iyyar ta lumana afirka tare da sauya kwamitin ta nazartarwa da samar da wani sabon kwamiti mai kumshe da sababbin jini irin na 'yan gwagwarmaya karo na biyu kenan da jam'iyyar ta lumana afirka ke gudanar da babban taronta wanda wani abun da ke a matsayin bako ga jam'iyyar a wannan karo shine ana wannan taron ne ba tare da shugaban jam'iyyar ba malam hamma amadu inda yanzu haka yake ci gaba da gudun hijira a kasashen turai daukacin malarta taron dai na jam'iyyar ta lumana afirka sun tantance takara tilo ta malam hamma amadu alhaji muhammad lawali leje kakakin jam'iyyar lumana afirka ne lokacin da muka jam'iyya muka yi gwagwarmaya son excellence hamma amur bayanan kuma ga wani karo allah ya kawo bayanan kuma 'ya'yan jam'iyya sun tsaya tsayin daka kana ji na baka labari na ce maka jiha takwas gaba ɗai sau kowace jiha ruguguwa take ba wanda jihar da bata kawo takarar hama amadu ba taro da yayi taro inda magoya bayan jam'iyyar ta lumana afirka daga kowace kusurwa ta kasar nijar suka cika zauren palais du venef jiye makil abubuwan da wasu manazarta ke ganin kamata ya hamma amadu ya daure ya dawo domin karba kiran magoya bayansa waɗanda suka yi ta sowar cewa sai hamma amadu malam sani muhammad malam sakataren jam'iyyar ne na lumana afirka na ce ma buga gaba ta wawari wawa shi kaɗai ne zai buga gaba a ce ga gobara zan haɗa wuta amma duk mai hankali yana tsaye nasari lokacin zai zo kuma zai amfani da wannan jama'a da take da kuma za ka ganta kuma gaskiya ce tana nan kuma lokacin za ta tabbata za ta tabbata. Ko baya ga zaben sababbin shugabannin jam'iyyar ta Lumana Afirka taron na ƙasa ya tabbatar da korar wasu kusoshin jam'iyyar da suka bi jirewar jam'iyyar tare da nuna goyon bayansu ga gwamnatin shugaba Muhammadu Isufu cikinsu har da Umar Hamidu Cana. a cewar ɗaya daga cikin na hannun damansa kuma tsohon shugaban jam'iyyar ta jihar dogon dutse alhaji haruna magaji su kan tun kafin wannan rana da aka gabatar da wannan taro suka ɗauki kaddara. ni na yi shekara ma ni magana da sunan ma tun lokacin da kwanciyar ita a dogon dutse mm. na goyon na nuna bayan suka shugaban kasa to ni tun lokacin nan ka tambaye su ban sake wani renyo ba a cikin jihar mu da sunan lumana eh ni na juyo baya na juyo baya. yanzu kawai kenan duka din ɗin kun ɗauki kaddara an hudda ku lumana shi kenan a ah, mutum yaushe mu wani mu kaddara mu wani mu kaddara ce kaddara mun yi mara muka lumana. Gungun magoya bayan dai na jam'iyyar ta lumana Afirka da babban taron ya kora sun ce za su tattara a ranar ashirin ga wannan wata domin nazari a kan makomarsu a yayin da shi kuma sabon shugaban jam'iyyar ta lumana Afirka Malam Hamma Amadu taron ya zaɓa ke ci gaba da kasancewa kasashen waje na gudun hijira domin gudun hukuncin kotu kan zarginsa da ake yi na mallakar jarirai daga tarayyar Najeriya. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.